Yau da shekara ɗari biyar zuwa ɗari an ka kafa wannan gari na Lu. Wadda ta kafa shi ko sarauniya ce daga ƙasar daura ta hito da ita da tawagarta. wani irin ƙabilu akwai a garin lugu garin lugu yanzu akwai dai gubawa akwai kurfayawa akwai arawa akwai buzayi can harko can harko gubawa na mutanen sarauniya ne waɗance ne zakwana sun kai daga baya. Me bambanta garin Lugu da sauran garuruwa? Bambancin shi da waɗancan garuruwa garin lugu ne na farko a cikin duk ƙasar tamu kenan ne tushensu duk waɗancan garuruwa mutanen da sun ka hitar da na sun ka sun ka kafa su lugu na girma mutane na hita suna zuwa suna kafa garuruwansu kaji da an kai an ka cika wannan ƙasa don ita lugu garinta ba wurin da garin da aka iya a yi noma na ba gari ne kewaye da duwatsu shi a maharin lugun nan cikin lugu ne yake kenan mutanen da sun fara zama ita sarauna wurin da za ta kariya kanta da mutanen na ko da an zo kawo musu hari. Shi garin eh, na Lugu da mi an ka sanin shi. Shi garin Lugu nan na sarauniya take. Sarauniya 'yan ƙasa ta kawa shi kuma duk waɗance ne waɗanda sun ka ɗauki wurinta nan na suke ba su ta wani wuri ba har ta yanzu akwai ta nan sarauniya aljumma tana nan wani kalubale al'umma garin lugu take fuskanta eh na gaya ma lugu kewaye na take da duwatsu don mutanen lugu sa'ad da sun ka zo duk yawancinsu mahalba ne kenan suna samun naman daji to zuwa zuwa kenan zamantakai ta zamanto su manoma ne makiyaya to kenan tun da babu wuri ya yi karamcin na noma dole su ta wasu garuruwa can inda ƙasa ana iya samun noma ana iya samun ai